daga nan birnin washington da ke gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ke zuwa muku akan mitoci 1625 da kuma 60 a birnin yamai da ke jamhuriyar nijar za ku iya sauraron mu a tashar voa africa na zangon fm akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm da kuma niyya da ke birnin kwanni sannan masu mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si. Baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi wanda ke zuwa muku da karfe 8 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato bakwai na safe kenan agogon Ghana, bin dare a nan Washington DC. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim ka Kalmasi Garba muka sake dawowa a daidai wannan lokaci. Inda za ku ji cewa mabiya addinin krista a arewacin Najeriya sun samar da wata haɗaka da ta tattaro ilahirin ƙungiyoyin Kiristocin yankin. Wannan haɗaɗɗiyar ƙungiya da za mu kafa a yau ba a yi ta saboda tsokanan faɗa ba, ba a yi ta saboda neman wani alfarma ba. sai a biyo mu a cikin shirin domin jin dalilin kafa wannan kungiya sannan salihu garba zai shigo da shirin sana da rashin ta yi baya ga haka muna tafi da sharhin wasu daga cikin jirgin najeriya da ma ra'ayoyin da kuke bar mana akan na'ura amma da farko ga labaran duniya assalamu alaikum masu saurare ga labaran gungun masu ayyukan ceto sun ratsa cikin dare suna ta neman waɗanda watakila har yanzu suna da rai bayan da wata girgizar ƙasa mai ƙarfin 7.3 a ma'aunin girgizar ƙasa ta girgiza garuruwa da ƙauyukan da ke kusa da kan iyakar ƙasashen iran da iraki gidan talabijin na iran ya ba da rahoton cewa mutane wajen 129 sun mutu a yayin da kuma har yanzu ba a san adadin waɗanda suka mutu a ƙasar iraki ba girgizar ƙasar ta auku ne da daren jiya lahadi a bayan wani birnin urdawan iraki mai suna halajjat wanda ke daura da kan iyakar ƙasar iran an ji ɗuriyar girgizar ƙasar har a wurare masu nisa irin su turkiya da isra'ila bayan girgizar sai kuma hucin girgiza mai ƙarfin uku ya biyo baya ta yadda mutanen da ke ƙauyukan da ke yankin suka yi ta ficewa daga gidajensu cikin firgita suna zuwa kan tituna cikin sanyi da duhu girgizar ƙasar ta katse wuta da layukan tarho ga garuruwan iraniyawa da 'yan iraki da dama waɗanda hakan ya daɗa jefa ayyukan ceton yankin cikin matsala. hukumar nazarin girgizar ƙasa ta amurka ta ce girgizar ƙasar ta jiya lahadi ta auku ne a tsawon lawali mai lahani wanda ya ratsa ƙasashen iran da iraki shugaba donald trump ya ce zai yi wani babban jawabi kan cinikayya idan ya dawo washington dc bayan ziyarar kwanaki goma sha biyu da ta kai shi kasashen asiya guda biyar da yake magana a bayan fagen babban taron kungiyar kasashen kudu maso gabashin asiya wato asiya na kasar filipino a yau litinin trump ya ce mun samu gagarumin ci gaba a fannin cinikayya ya ce ziyarar da ya kai asiya ta haifar da cinikin dala biliyan 300 ga kamfanoni da dama ciki hadda na ƙasar china to amma bai yi cikakken bayani irin jawabin da zai yi kan cinikayyar ba tun da farko shugabannin kasashen yankin sun taru a wata liyafa ta buɗe taron na asiya na bana a birnin manila na ƙasar filipino shugaban filipino rodrigo duterte ya danne batun yaƙi da muggan ƙwayoyi wanda ya tado da shi tun da farko al'ummar somaliya da ke ƙasar canada ta ce fatara da rashin ayyukan yi da rashin sukunin makaranta na daga cikin dalilan fadawar matasanta cikin muggan ƙwayoyi wanda hakan ke kawo matukar ci baya ga matasan nata. somaliyawa matasa fiye da dozin sun halaka a alberta saboda tashe-tashen hankula cikin shekaru goma da suka gabata ta yadda aika-aikar 'yan bangar ta yadu har zuwa toronto ma a cewar jami'ai al'ummar ta 'yan somaliya mazauna kanada ta tattauna kan matsalolin mace-mace masu nasaba da ayyukan 'yan banga a kwanan nan a wani taron fayyace rayuwa da sashen somaliyanci na muryar amurka ya shirya a turantu a shekarar 1991 wasu 'yan somaliya da dama da ke guje ma yaƙi a wannan ƙasa ta gabashin afirka sun samu mafaka a wata unguwa da ke arewa maso gabashin turantu hukumomin saudiya sun karyata rautanin da ke cewa sarki salman bin abdulaziz al-saud na shirin sauka daga gadon sarauta ya baiwa ɗansa yarima muhammad bin salman ko alama babu yiwuwar sarkin zai sauka ya saka wani abin da wani babban jami'in saudiya ya faɗa ma kafar labarai ta bloomberg kenan bisa sharaɗin kai sunansa yana mai nuni da yadda sarakunan saudiya kan ci gaba da zama bisa gadon sarauta ko da kuwa rashin lafiya ya hana su gudanar da ayyukansu raɗe-raɗin yiwuwar sarki salman ya sauka ya fara bayyana ne a makon jiya bayan da wata tashar talabijin ta iran mai suna press tv ta ce kwanan nan yariman zai hau gadon sarauta saboda sarki salman zai yanke shawara a kwanan nan jami'in na saudiya ya faɗa ma kafar ta bloomberg cewa sarki salman ɗan shekaru 81 da haihuwa na da cikakkiyar lafiya ta fuskar jiki da kuma kwakwalwa labaran duniya kenan nan saurara daga nan sashin hausa na murya amurka birnin washington dc To a Najeriya mabiya addinin Krista arewacin ƙasar sun samar da wata haɗaka da ta tattaro ilahirin ƙungiyoyin Kristocin yankin a wani babban taro da aka gudanar a Kaduna. Daga Kaduna ga rahoton Isa Lawal Ikara. shugaban sabuwar haɗakar ƙungiyar kiristocin arewacin Najeriya da ake kira CNNC a turance kuma a takaice Farfesa Adamu Baiki ya ce an haɗa sabuwar ƙungiyar ne da nufin ganin an haɗa kawunan dukkanin kiristocin arewacin Najeriya don magana da murya ɗaya. Farfesa Baiki wanda ke jawabi a wurin taron ƙaddamar da sabuwar haɗakar ƙungiyar kiristocin arewacin Najeriya ya jawo hankalin mabiya. Wannan haɗaɗɗiyar ƙungiya da za mu kafa a yau ba a yi ta saboda tsokanan fada ba ba a yi ta saboda neman wani alfarma ba amma mun yi ta saboda haɗa kai da kuma kare mutuncinmu muna begen cewa daga yau za mu yi magana a wannan jiha da murya ɗaya saboda tsintsiya madalla tsohon shugaban mulkin soja na Najeriya janar Yakubu Gawan mai ritaya shine ya shugabanci wannan taro. Tsohon shugaban ƙasa Yakubu Gawan ya ce fata na shine samun haɗin kai tsakanin coci-coci da kuma ƙungiyoyi ko kuma ɗariku daban-daban na Kiristoci a arewacin Najeriya da kuma ita wannan sabuwar ƙungiya ta Kiristocin Arewa domin kuwa da addu'o'inku na haɗin kai a coci-coci ne kawai za a samu nasarar abin da aka tasa a gaba. To kome ra'ayoyin mabiya addinin Kiristan da suka fito daga jihohi daban-daban na arewacin Najeriya da suka halarci wannan taro? Sunana Ila Amadu da Katsina State. Gaskiya ina mai farin ciki da kafa wannan haɗin kai a wannan Kiristan da ke a Najeriya. domin wannan zai iya kawo mana ci gaba da kuma fahimtar juna ya kamata a rika zaman lahiya da juna da kuma 'yan uwana mu waɗanda suke makwabtanmu. Hai Matthew Ibrahim abinda na nan wannan taron hada shi ne zai kawo mana ci gaba a mu baki daya. Ina mai suna Aminu Kwalin daga jihar Gombe. Mu ba da goyon baya ga wannan ya zama masu tunsiya ɗaya maɗaurin ki daya. Taron kaddamar da sabuwar haɗakar ƙungiyar Kiristocin Arewacin Najeriya dai ya samu halartar manya-manyan 'yan ƙasa da suka fito daga Arewacin Najeriya ciki har da shugaban Majalisar Wakilan Tarayyar Najeriya Yakubu Dogara. da tsohon ministan tsaro laftanar janar ty dan juma mai ritaya da sauran manya-manyan 'yan arewacin nigeria mabiya isa lawali kara murar amurka daga kaduna a nigeria to kafin mu ci gaba bari mu dan shakata da wannan waka ko ko kwaleji aka arziki mutane da nan duniya da gobe kiyama mu tabbata ko zan ba shi da ilimi ba mu dai ga riba ta ba da shi da jaki ni na raba ta yin ba zan rashin jami'u kanana jahannan muna da fotefo lokacin sikiriti satuwan ne ba ƙari a duba ko bara da suna sati sit to ga yanzu an ƙara sai yawa mullilwanta to kuma su jami'un ƙanana ana nan ana niyya ƙara su ba fasawa ba sakan uku gare masa kwato kuma birnin kabi akwai ɗaya da gusa kasashen kahin. Garaba zai gwada ba binta da kwanta gora hannu na gazato suna samun kari. Ba bayan sakandire ɗin mu akwai na koyon malanta. akwai ta san kwata da gusa da bidda hambe na bayin tare ta hammar amma na koyon malanta akwai ta koyo kafitali sukuli akwai na fasaha da kasuwanci duk wanda ba ilimi yau zamanin ga yanzu kuma ga salihu garba da shirin da rashin ta yi an sashe su ta hanya mai kyau Da rashin ta yi akan bar arha ko shakka babu. Jama'a Assalamu alaikum. Ni Saule Garba ne daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar ku da shirin. Yau za mu karkata akalar shirin ne kan alakar da ke akwai tsakanin tsaro da ci gaba ko kuma haɓakar tattalin arziki. Tashin hankalin da kungiyar Boko Haram ta fara kamar da wasa a jihar Borno kimanin shekaru shida da suka gabata har yayi mummunar barazana ga ƙasar ta fuskar tsaro. a yankin arewa maso gabas rayuka da dukiyoyi da suka salwanta ba su da iyaka kuma har yanzu ana ci gaba da hasarar rayuka duk da ƙoƙarin da gwamnatin yanzu take ikirarin yi wajen tabbatar da zaman lafiya musamman arewa maso gabas jihar borno jihar ta fi kowace jiha a najeriya fama da rikicin boko haram babu wani fannin rayuwa da bai tagayyara ba koyo aka ce an gama da boko haram kacokan jara na buƙatar ɗimbin kudaden da ba za su misaltu ba kafin ta murmure gaba ɗaya. Dangane da yadda tattalin arzikin wannan jiha ya soma farfadowa biyo bayan samun ɗan zaman lafiya. Ga abin da wakilin murar Amurka da ke jihar Borno Haruna Dauda ya samu mana. a yanzu dai a iya cewa an soma samun zaman lafiya a garuruwan da ke shiyar arewa maso gabacin najeriya musamman ma a arewacin borno da suka fi fama da matsalan hare-haren 'yan kungiyar boko haram din wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama da kuma raba dabban mutane da muhallansu wannan matsala dai a iya cewa ita ce babban matsala da najeriya ta yi fama da shi a 'yan shekarun bayan nan ganin cewa ba na asarar rayuka kaɗai ba har ma da asarar dukiya da ya taimaka wajen gurguta tattalin arzikin ƙasar nan arewacin borno dai na ɗaya daga cikin yankin da ke tallafawa tattalin arzikin ƙasar nan nan musamman ma garin baga da ke karamar hukumar kukawa sakamakon hada-hadan kifi da akan yi daga wannan yanki zuwa kudancin najeriya har ma zuwa wasu kasashen ƙetare amma sakamakon irin wannan matsala na ta'addanci ya jefa al'umman yankin cikin halin kakanikaye da kasarin su suka rasa madafa sai dai yanzu sannu a hankali a iya cewa an so samun zaman lafiya wannan yanki da ke kan yankin tafkin chadi mun dai so mu ziyartar wasu garuruwa ne a wannan yankin nan so mu zanta da wata da take fama da matsalar rashin gani me sunan garin naku da muke yanzu gajiran ya kuke zama a cikin gajiran dan yunwa muke fama mijin mu ya tafi bara muna dai fama dai muna jin yunwa mu eh da ga kina da rike da sanda ko eh kina da dan matsala ne a ido eh to me gidan ki fa me na ya tafi bara shi ma yana da matsala ne a ido ah yana da matsala a ido kwata kwata ma baya gani Allah ya ba ku lafiya amin mun kuma sake gusa wani kauye da ake kira merari inda na tadda wasu mata da dama da goyo suna bayyana irin matsalolin da suke fuskanta da ma abin da ya sa su fitowa na neman bidan abin da za su sa a baka ga ma irin yadda hirinmu ta kasance. Ke daga na kika zo ke? Daga mamura na zo roron wake. Da roron wake? O kin zo noma ne na? Nema na zo da ba noma. O kin zo neman roron wake? Eh. Kuma ba wa aiki ne kuka zo nan? Babu. Ba aikin noma? Ok, bai suna wannan kauye da muke ciki? Mai rare. To, kamar kin samu roron waken kamar nawa ake biyan kwarana. Ɗari biyar buhu kwana uku a bamu waken miya. Waken miya kamar kwano nawa? Kamar rabin kwano. Kamar ya rayuwa take ne a gare ku a Mangunu har zuwa nan ɗin? A Mangunu har zuwa nan ɗin kaga yaran mu suna cikin matsala. Ba mu da ruwa, ba mu da abinci, kasan. Kuma a gida muke mazan mu in sun je su nema itace su dawo su sayar tukuna su saya abinci su zo su su auna a cikin gari kuma su je su ci in ran da ya dawo dare ya yi mishi sai a hana mishi hanya ya je mu kwana haka wani lokaci ma ba mazan naku ba su eh, kuma wani lokaci in sun fita ma itacen maza su ce boko haram sun kore su koma su zo mu kwana haka mu wuni haka da yaran ba abinci kina da yaya muna da muna da yaya yayan ki nawa ke yaya na hudu da ni da mai gidana to Allah ya bana amin irin wannan halin tausayi da jimami ne dai za ga jama'a da dama a ciki musamman ma mata da ƙananan yara yayin da bangare guda wasu mazan ke faman neman zaman lafiya don ci gaba da gudanar da rayuwarsu kamar yadda take a baya ba abun da ya fi zaman lafiya don haka yawancin mu a nan yan hijira ne mun fi so ko yanzu a mayar da mu gida daga ina ka zo kai daga guzamala yanzu lakar gaman namu headquarter in ba sojoji ba ba kowa hmm. amma da damuwa mutanen yawanci da sun fi so su koma garin su mun kuma sake nosa zuwa wani kauye da ake kira bunari inda na ga wani saurayi na sana'ar sai daga shashiyar nama wanda kuma na tsoma da tambayar sa game da bukatun su ga ma abin da ke cewa to gaskiya abubuwan da muke bukata kam akwai hanya na biyu kuma akwai kasuwanni wannan an rarrafe mana masakamakon zaman lafiya da aka samu ba abin da yake faruwa mutane suna korafi akan wannan din ne dalilin da ya sa aka rufe kasuwa akwai wannan kasuwan da tana ci cross kuka an rufe munguna kwada ma ya fi shekara da rufiya to mutane sun rasa wannan dalilin suna ganin zuwan gwamna wannan zai zama silan bude musu wannan kasuwanni tunda an samu zaman lafiya kuna sa eh zaman lafiya kam an samu duk dai ga mai hankali sai dai ce alhamdulillah mun kuma karasa zuwa cikin garin mangunan inda na ga dubban mutane yan gudun hijira na tsugunne a wasan sauni da aka samu musu mafi yawa sun fito ne daga karamar hukumar marti kama dai yadda na so maganewa idanuna yanzu haka ina ɗaya tsaye a cikin cikin garin manguno inda kuma ake tattare da 'yan gudun hijira na garin marta kenan inda kusan ɗaruruwan su suna da wani gida da ake jima mutanen garin marta ne wanda suke nuna kuma farin ciki su game da wannan samun zaman lafiya da aka so mu samu a jihar borno kira sannun ku dai sunanki maryam musa ya kuke zama a garin nan yanzu lafiya kalau kamar menene bukatun ku ne wanda kuke so gwamnati ta muku gashi sanyi ya zo bamu da barko bamu da taburmai kuma gaskiya abinci sai wata muna son ƙari har yanzu akai inda akwai taimako muna son taimako kamar daga wani gari ku zo nan mangoro mu marte zan ku yan gudun hijira duk yan gudun hijira ne za ku ku nawa a gaskiya ba za mu yi irgu ba mu da yawa ne so a gyara mu koma eh. koma kuna eh, so mu koma eh, mun kuma sake nusa zuwa herkwatan karamar hukumar kukawa inda muka hau wata babbar titi wadda ba ta da daɗin tafiya gabar da yamma kudu da arewa babu abin da za ka gani illa filin Allah Allah ta'ala mu kuma isa wannan gari cikin dare gari ya waye mana dai a cikin garin na kukawa inda ni da wasu abokan aiki na muka ziyarci karamar kasuwar da ke garin na kukawa amma dai abinda muka gani wa idanunmu yanzu nan ina tsakiyar cikin garin kukawa ne kuma ina cikin tsakiyar kasuwa inda mutane ke ta hada-hada hakan nan za ga mutane na ta gudanar da harkokin rayuwarsu irin na yau da kullun a cikin wannan gari na kukawa bayan samun zaman lafiya da aka yi yanzu a ina cikin kasuwar kukawa ko ba mana me kike yi Ko sai da fanke. Ko sai da fanke ko? Da waina shinkafa. To da wainan shinkafa? Eh. To yanzu kamar ya kasuwa take? alhamdulillah to eh, tun yaushe kika kika fara wannan sana'a nan a nan garin sun bude wata shi daya na dawo na zama a nan sana'a eh. to eh. ya zaman lafiya yake yanzu lafiya kalau an samu zaman lafiya ko lafiya kalau ana samun kasuwa alhamdulillah to Allah ya taimaka garin Bagade ita ce babban gari da ta yi karun suna wajen hada-hadan harkokin kasuwanci da kuma ke makwabta da kasar Chadi inda ake gudanar da hada-hadan gaske akan tafkin Chadi da ya kaurin suna wajen sana'ar kifi kama daga danyen kifi har zuwa kifi badda duk da cewa an doki tsawon lokaci ba a wannan hada-hada saboda ana zargin cewa ayan ƙungiyar Boko Haram kan yi amfani da wannan dama wajen samun kudaden shiga wanda hakan ne ma ya sa rundunar sojan Najeriya hananta sana'ar kifin a baya amma yanzu hakan an sa sake baiwa al'umman wannan yanki dama na ci gaba da gudanar da sana'ar nasu a wannan yanki kusan duk inda ka shiga wannan gari dai ba abin da zaka gani illa kayan sana'ar kamun kifi kama daga kwale-kwale da ƙananan jiragen ruwa da ma irin yadda akan baza irin waɗannan kifi a unguwanni da ba kasuwanni hakan ya sa na tambayi wani saurayi mai suna awal adamu koya suke zama a wannan gari na baga la normal muke zama yanzu ba wani problem insha Allah lokacin da kuka zo garin baga da kuka dawo ya kuka tada garin baga eh to lokacin da muka tada garin da babu dadi mun tada garin mu duk a kone wajaje ba kyau babu wani abubuwa dai na rayuwa dai mun sha wahala gaskiya eh amma yanzu abubuwa sun amma yanzu kuma dai to da sauki gaskiya dan mun samu saukin abubuwa da dama wannan matsala dai ba dai arewacin Borno kadai ya tsaya ba har ma da kudancin jihar Borno musamman ma garuruwan Goza da Chibok da kuma Dambuwa wanda hakan yasa yar majalisa sanata mai wakiltar wannan yanki dr asabe bilita bashir taimaka mutanen da suka shiga wannan akuba kamar yadda ka sani mutane mazabana duka gaba ɗaya kayan su arga an kona ba su da gidaje ba su da motoci wanda da sana da mota ma ba su da shi masu gidaje duk dai kowa da ya tashi baya da komai so duk wani guduma wannan mutum zai ba ma dan constituency na Ah, zai taimaka mishi shi yasa ni kuma nace to yanzu da yake mutane suna koma gida ya kamata in taimaka da da transportation da motocin da na bayar kwanakin baya ba ma iya zuwa constituency namu ko kadan ko dambuwa ne ko cibo ne ko goza ba a iya shiga to alhamdulillah an samu cin gaba vigilanti namu da matasan mu yan baboyes aka hada karfi da karfi an haka gwiwa da sojoji yanzu an shiga ana ana mun samu zaman lafiya honorable kashim shatima dai shine gwamnan jihar borno amma abin da ke cewa dalilan su na wannan ziyara kamar haka eh, takaice zuwan mu nan arewacin borno mu ziyarci mutanen mu mu ga yanayin da suke ciki kuma mu kaddamar da raba abinci da shugaban kasa muhammadu buhari ya tallafa mana kuma mu ga yanayin da gine-gine da muke musamman ma ta fannin ilimi ta magarantu domin magarantu ita ce tushen arziki ilimi ita ce abin da za ta raba mu daga masifan boko haram da yake da talauci muna da niyya mu maido da mutanen mu gida cikin watanni uku ko hudu a nan gaba suna nan dubu saba'in da takwas a nijar kaɗai kaga mutanen banki da kala belgiya da gala da goda da ke cameroon suna da hujja amma dai babban abun wannan masifa ce ta zo mana mu haɗa kai don muna da marayun boko haram dubu hamsin da biyu da dari uku da ɗaya da goma sha ɗaya in ba mu dauki matakai mun ilmantar da yaran nan ba to wallahi za su ilmantar da mu yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da hukumar da shugaban kasa ya sa hannu na bunƙasa yankin arewa maso gabacin najeriya za ta yi kan irin wannan al'umma da rikicin boko haram din ya daidaita da ma ya haifar da waɗannan marayu masu ɗimbin yawan gaske wanda kuma ake sa ran su kasance shugabannin gobe jama'a kun je da abubuwa suke a jihar borno masu lura da al'amuran tattalin arziki sun ce wajibi ne najeriya ta rungume zaman lafiya tsakanin duk al'ummarta saboda babu wani mai zaka jari da zai kai kudinsa inda babu kwanciyar hankali ko a tajiran kasar ma idan suka rasa na yi ficewa za su yi da fatan wannan zai zama darasi ga kowa a madadin haruna dauda biyu da solomon abu da chubahiro deodone waɗanda suka daidaita mana sauti ni salihu garba daga nan washington dc ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya da alherin ubangiji kamar da yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun najeriya za fara shirin ne da jaridar da nation inda ɗaya daga cikin manyan labaran jaridan ke cewa a yau ne dai kungiyar malaman kwalojojin kimiyya da fasaha da ke faɗin tarayyar najeriya za su fara wani yajin aiki na gama gari jaridar ta rawaito shugaban kungiyar malaman na ƙasa comrade usman dutse na zargin gwamnatin tarayyar najeriya da fakewa wajen tantance malaman na ƙin biyan ita kuwa jaridar da leadership a ɗaya daga cikin manyan labaranta ta ruwaito ministan kwadugo na najeriya dr chris ingige da yanzu aka ke wakiltar nahiyar afirka a taron kungiyar kwadugo ta majalisar ɗinkin duniya a ƙasar switzerland na cewa lokaci ya yi da kungiyar za ta kawo ƙarshen babakere da wasu manyan ƙasashen duniya musamman faransa da ingila ke yi a cikin kungiyar wajen tarukan da ake gudanarwa na shiya-shiya najeriya dai ta samu goyon bayan sauran kasashen afirka na kin amincewa da halartar tarukan nahiyar afirka da kasashen na turai ke yi irin wannan halarta dai kamar da najeriya ta ce tamkar ci gaba da gudanar da ayyukan 'yan mulkin mallaka ne akan kasashen afirka a bangaren ta daya daga cikin labaran jaridan da disney na kira ne ga shugaban najeriya muhammadu buhari da ya hanzarta gudanar da bincike akan wata wasiƙa da wani soja ya rubuta masa na zargin cin hanci da rashawa da ya katutu a rundunar sojin najeriya musamman ma dai da yanzu haka ke fagen fama na ya yaƙi da ƙungiyar boko haram jaridar ta ce rosikat da wani soja ya rubuta wa shugaban ƙasa inda yake zargin rukon na kashi da aka yi wa sojojin da ke fagen daga mata ya shugaban ƙasan ya duba wannan zargi da idan basira musamman ma dai a wannan lokaci na yaki da cin hanci da rashawa ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar da sun tarwaito babban speto janar na 'yan sandan najeriya yana musanta rahotannin da ake danganta tunawa da shi da ke cewa wai ya ce doka ta ba shi damar auren kowace 'yan sanda da ya ga dama a sanarwar da kakakin rundunar 'yan sandan najeriya mr jimo moshid ya raba manema labarai ya ce babu kamshin gaskiya game da wannan rahoto abinda babban sufeto janar na 'yan sandan najeriya ya gabatarwa majalisar dokokin najeriya shine cewa babu doka da ta hana dan sanda ya auri 'yar sanda a lokacin da dukkaninsu ke aiki aiki a ƙarshe sai jarida daily trust inda ɗaya daga cikin manyan labaran jaridan ya ce wasu matasa sun datse hanyar tashi daga kaduna zuwa abuja a garin sabon gaya su dai matasa na zargin cewa wasu da ake kyautata zaton masu satan mutane ne da kuma fashi na makami suka kashe ɗaya daga cikin 'yan bangan da ke aikin wazar da tsaro a kan hanyar wanda kuma ɗan asalin garin ne karshen sharhin jaridun najeriya kenan na wannan safiya huta lafiya a gaida baban gida jibril yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayin da kuke bar mana kan na'ura Assalamu alaikum sashen Hausa DOA American in Hausa mai magana Bello Alale in wasan da local government state Nigeria. Yau na ya karkata ne akan mu masu danniya da zarniya. alhakikalin gaskiya mun ji wasu na neman tazarce saboda daga yau daga rana mai kamanta yau ba mu sake yadda da mutum shi ce in kun zaɓe ni zarce zan ci gaba da yi muku aiki in mutum zai fara yin aiki da an zaɓe shi shi fara yin aiki. Assalamu alaikum sashen Hausa na Amerika. Mai magana Alhaji Adamu da da Fesu. A hakika gaskiya mun ji daɗi da aka ce za a yi filin fakin ko kuma filin fakin na hutun dole na direbobi da za a kan manyan hanyoyinmu na Najeriya. haƙiƙan aka yi wannan za a samu raguwar hatsarurruka da lalacewar hanyoyi da kuma lalacewar motoci don hutun nan ba karamin taimaka zai yi ba domin dama akasarin wannan yawan hatsarka da ake rashin wannan hutun ne domin sau da dama masu motoci sukan matsawa direbobi da kuma mutane ka ɗauki kaya sukan matsawa direbobi saboda ba za su ka huda ba. Assalamu alaikum BOA Hausa mai magana Ahmadu Abacha Macina daga jihar Yobe a Najeriya. Dan Allah dan annai BOA Hausa ku bayan dama a yi kira ga mai girma gwamnan jihar Yobe Alhaji Ibrahim Gaidam da yi wa Allah yawa da ya iya yan empowerment wato matasan da suka yi karatun diploma suke korowa a makarantun firamare da kankanin sakandare su a lawar tsamsa dubu goma sha biyar biyar da ake ba su saboda yanzu tsawon shekara guda kenan da gwamnan ya dakatar da wannan tallafi da ke bawa ɗan empowerment hakan ya jefa matasan kimanin dubu tara a cikin jihar Bauchi da ke tsarin cikin kunci da kuma ta tagayyara kwarai da gaske. yanzu kuma ga labarai a takaice. To a takaice gungu-gungun masu ayyukan ceto sun ratsa cikin dare suna ta neman waɗanda watakila har yanzu suna da rai bayan da wata girgizar ƙasa mai ƙarfin bakwai da ɗigo uku a ma'aunin girgizar ƙasa ta girgiza garuruwa da ƙauyukan da ke kan iyakar ƙasashen Iran da Iraki. Shugaba Donald Trump ya ce zai yi wani babban jawabi kan cinikayya idan ya dawo Washington DC. bayan ziyarar kwanaki sha biyu da ta kai shi ƙasashen asiya biyar al'ummar somaliya da ke ƙasar canada ta ce fatara da rashin ayyukan yi da rashin sukunin makaranta na daga cikin dalilan fadawar matasanta cikin muggan ƙwayoyi masu sauraro da aka makawo karshen shirinmu na hantsi a daidai wannan lokaci amma da misalin karfe 4 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato uku kina agogon ghana za ku ji wata tauga abokan mu allah da da wasu sabbin rahotanni kafin mu karkare shirin baki ɗaya bari mu taya iyalan alhaji baba sarki noma fatiskun murna ɗaurin auren yarsu hawa da angonta salisu magaji isa wanda aka yi shekaran ja a fatiskun da fatan allah ya bada zaman lafiya amin yanzu a madadin shi ibrahim kalmasi garba da ta ne gabatar da shirin da kuma ciuba hero diodine da ya hada shirin sai injiniyan mu greg burns da ya daidaita mana sautuka mahmud lalu ke cewa a wani lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc